wato wannan aiki zan ba da shi fi sabilillahi a yi mai addu'a to amma dai musamman irin wanda suke zauna a ƙasashen waje ɗin nan wanda wato kuma suke fama da sha'ani na baki da ake musu daga gida sakamakon sun sami wata ɗaukaka kuma ana ganin wanda da yake rayuwa a turai ko a ƙasar waje mu nan 'yan Afirka muna masa kallon ya tsallake dukkan matsaloli musamman na buƙatar rayuwa. To wani za ka samu hakan ne ya tsallake matsaltsalin na rayuwa da abin da za a yi yana da wadata yana da arziki. To amma kuma idan wannan bakin ya yi yawa sai ya zama shi ma an dagula mishi rayuwan tashi sai ya zama baya fuskantar al'amura al'amura ba sa gudanawa saboda za a yi ta zancen shi a gida ai wane kaza kaza ai wane yayi kaza more especially idan yana da wato relationship mai kyau tsakaninsa da family kenan yana musu alkhairi za a yi ta magana to ba wai ina maganan su kadai ba kowa ma zai iya yin wannan sakamakon wani lokacin akwai abubuwan da za a bada din kuma mutum ba zai iya yi ba sakamakon yayi nisa da gida wasu abubuwan babu su a kusa wasu ko ganyaye ne ko wasu mahadai su zama ba za su samu ba to haka irin wannan kada ku dinga bari yana yana kubuce muku insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi <laughs> wa sahbihi wa ala bayan haka yan assalamu alaikum wa rahmatullah duk da wasu abubuwan da ake bada haɗin wasu suna nan suna kasashen waje amma suna da himma kuma duk abin da aka ce sai sun nemo din sakamakon yanzu muna zamani na globalization wato duniya tana guri guda an samar da hanyoyi na tura saƙonni ka kai wannan nan ka kai wannan nan ka kai wannan nan to amma dai ko baka iya wancan ɗin ba to mutum kada ya bari irin waɗannan suna kubce masa wannan kam wato abin da yasa na yi masa kirari kafin in faɗa shine ah, shi aikin shi aikin yana hana abu ya ƙaraso ne in Allah da kan abu ya ƙaraso zai lalace insha Allah kafin abu ya ƙaraso to abin nan zai lalace me ake yi wasu ayoyi ne za ka dinga karanta su da safe kullum kafa uku in ka ɗau wayannan lazimi kana yin Allah da abin da zai zo ya keta ka sai an sha sai an yi mugun irin jiban aya ta farko waje Allah min baina aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshayna hum la yubsirun kafa uku aya ta biyu fadriba bainahum bisurin lahu babun aya ta biyu kenan aya ta uku wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kafa uku aya ta hudu wa hila bainahum wa baina ma yashtahun aya ta biyar wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad waɗannan ayoyi kullun zaka dinga karanta su kafa uku kai harshe dan sai ya dinga matsawa insha Allah tabaraka wa ta'ala eh ayoyin Qur'ani ne shi yasa ban damuwa da ko a rubuta ko a wai in ka kunna wani wanda ya san Qur'ani duk ayar da ka nuna mai ya san inda take zai nuna maka Allah ya datar da mu assalamu